Wa ضلالة في النار والعياذ بالله من النار dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wataala na shaida na tabbatar babu wanda ya cancanci bauta a kan gaskiya sama da kasa-baicin Allah shi kade bai abokin tarayya a cikin allantakansa da sarauta na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma manzonsa ne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 ya Allah ka samu yi rayuwar mu ahlus sunna Allah in mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahlus sunna ya Allah muna rukunka in kiyama ta yi Allah ka sa mu tashi mu gabanka ahlus sunnati wal jama'a karkashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. bayan Allah babu shakka muna jaddada godiya ga Allah wanda ya kaddara saduwar mu cikin wannan rana mai albarka rana mai girma rana ta juma'a muna rokon ubangiji Allah mu gabatar da ga ibada akan ikhlasi ubangiji Allah ka bamu ikhlas sannan Allah muna rokonka ka tabbatar da mu akan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-harith ibn dirar al-khuzai sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-harith ibn dirar al-khuzai shike bada labari yace qadimtu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wani ruwa yace qadima al-harith ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam arne ne mushriki ne sai ya zaura annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zuwan saurin manzan allah ya zo madina ya gaida annabi muhammad bayan da ya gama gaida manzan allah shi da manzan allah suka tattauna manzan allah ya ce me ya kawo ka ya ce na samu labarinka ne na samu labarinka ne annabi muhammad sai na zo wurinka na ji me ka zo da shi me ke tafiye da kai annabi muhammad صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام من ظل يكرتو يجا آية يجا آية يجا آية يي بياني يي بياني ينونا مسواي الله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يي بياني من زنشي شي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ظل أنا قم بياني الحارث يدقى من سيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله باين دي كربي مسلمشي يا جماعة malama suka ce aslama wa aqarra bi shahadatayn bayan da yayin wannan ya kare manzo Allah ya ce masa shikenan kalmar shahada ta zauna ya ce daga yau wallahi ban bautata ma kowa shi Allah sannan manzo Allah ba zai ma kowa biyayya ba shi kai na sallama na amince da ni da mutane na ya ce manzo Allah kaga abin da nake gaya maka ga ina sai mutane na gaba da da kansu da kwarkwatansu tunda na yi kalmar shahada duka su yi sai manzo ce to shikenan yanzu abin da kenan akwai sallah bai da cikin hadisi manzo Allah bai bayanin sallah ba amma malumma sun da suke shar'i waga hadisi suka ce manzo Allah in ya gama kalmar shahada bayanin sallah yake sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san wannan al'umman na al'umma ne masu noma masu dukiya masu arziki sai manzo Allah ya ce to shikenan akwai wani abin da ake ce ma akwai abin da ake ce zakka wanda yake ana karba wurin masu kudi a mai da shi wurin talakawa alharif ya ce manzala yi min bayani manzala ya yi bayani ya yi bayani ya yi bayani ya ce ya rasulallah ya kai manzala shi ma mu amince in lokaci ya kai ka aiko mun sallama sai alharif ya ce da annabi muhammad zan koma gida sai doki hanya ya koma ya je ya yi bayani ya yi ma al'ummarsa bayani dukkan suka karbi addinin musulunci da shekara ya kewayo al'arif ya baraka tara zakan ba dukiyan wasa ba zinariya azurfa kayan noma duk abin da ya kamata a tara an tara lokacin alkawalin da al'arif ibnu dirar al-khuzai lokacin da alkawalin ya kai yana jiran manzon Allah sai lokaci ya kai ya ga an yi ranan ranan ya kai lokaci ya wuce gari ya waye kuma bai ga kowa ba gari ya waye bai ga kowa ba sai hankali sai tashi ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kunci bai iya kwana ma na bamu labari shi kenan sai ya gangami manya-manyan kabilun duba kiraya ma suka ce fada'a sai ya kira bi ashrafi qaumihi sai ya kira manya-manyan dattawa manya-manyan kabilan ya tara su ya ce mu yi mitin lafiya al'arif ya ce ga dukiya mun tara lokacin da manzo Allah ya sa a zo a karbi zakkan kuma ya kai ba zo an karbi ba suka ce to lafiya ka jira man ya ce ai ban iya jira sai suka ce lafiya ya ce ina tsoro ko na yi wani abu manzan Allah Allah ya wushi da ni ya gaya da annabi Muhammad ban sani ba ko na yi wani abu zai na yi wani abu ne ban sani ba lokaci ya kai manzan Allah bai aiko ba kuma ya ce wallahi kun sa ne sankali na ke tashe suka ce a'a ya ce na san manzan Allah ba mai saba alkawali ba ne manzan Allah bai mai saba alkawali ba ne tun da lokaci ya kai don aikin bai zo ba akwai matsala ya za yi sai ya ce abinda za yi shine ina son ku duka baki daya mu shirya ka'in da na'imu baki daya mu shirya jagororinmu da jama'a mu baki daya suka ce in an shirya ya za yi ya ce tun da aiken bai zo ba mu bi aiken mu bi manzo Allah da dukiyan da komi aka shirya malam ba shirin wasa ba dattawa da samari da jama'an baki daya ga sunan ga zakansu rakunma an cika kayan rakunma da kaya ga takuba ga zinariya ga azurfa malam ana ciki za a fita to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi al'arif abin da ke gudana wurinsa kenan ashe manza Allah ya aiki wani bawan Allah wannan bawan Allah na sunan shi alwalid ibn uqba nan daga abin da ke faruwa wurin banil mustalaq wurin su al'arif ibn dirar alkuza'i su sun jira don aike bai zo ba ka haka sun damu ko Allah ya yi hushi da su shi ce musu in Allah ya yi hushi da kai yana gaya da manzo Allah ne a yi maganin ka shi yasa ina jin ko wahayi ya sauko kaina ya tara jama'a ya ce tun da bai zo ba ku bar mu mu bi manzon Allah mu kai mai zakka in mun je man kowar magana ne mu je mu ci gaba daya ashe manzon Allah shi ma daga Madina ya aiki sahabin da ake kiransa Alwalid walid ibn uqba ya ce walid ibn uqba ni da al'arif ibn dirar Alhuzai akwai alkawarin zakka tsakaninmu shi yasa ina son kai ka je ka karbo min zakkan ka kawo ya ce sam'an wa ta'atan ya rasulullah ya ce da manzo Allah ji da bi shi shi ma ya hawa abin hawansa bayan Allah yana kaiwa sai akwai riwaya guda biyu riwayan farko shi zan muku bayanin da yana tafiyan tun bai kai ba yana kan hanya yana tunani shi da su a jahiliya gabanin musulunci ya zo wannan kabilan nan da walid bin ukba suna da matsala manzala kuma ya aike shi yanzu kuma shi kade kan hanya shi ji tsoro bai kai ba bai gansu ma ba a tattauna da su ba yi komai ba da ya kai tsakiyar hanya shi sai ya kaɗan shi ya juye komo gida manzo Allah ce walidi ya na ganka ba kudi ba zakka ba komi Ya manzo Allah al'arif sun yi ridda sun ki bayarwa da su kashe ni shi na komo manzo Allah ce kai me ka kawo mutum ridda ce manzo Allah sun yi ridda haka kai ce haka kai shi manzo Allah ce to shi kenan. wallahi sai sun dandani kudansu wanga riwaya kenan riwaya na biyu walid ibn uqba da ya bulla ya kusa kai an ce ya kai shegansu sun shiri ba shirin wasa ba ba tanadin wasa ba na kawo zakkan za su zo da shi madina to da ya su she zaci ko shi za su kashe she firgita maimakon ya bincika ya kai ya bincika bai bincika ba she koma ya da manzo Allah a ah, manzo Allah ba kyau sun shirya suna zuwa sun yi ridda kuma manzo Allah yadda nake ganin nan yaki ke kawo su kai manzo Allah sun ki ma ba da zakan sai manzo Allah ce to shikenan tunda sun yi haka nan yace ya rasulullah innal aritha mana'ana mana'ani zakata haka ya fadi cikin ruwa yace ya rasulullah ya kai manzo Allah innal aritha yace kaga aritha mana'ani zakata wa arada qatli ya ana zakka ya kuma nemi ya kashe ni Da Allah cikin labarin gan kashe shi to haka wayansu suke cikin mu haka waɗansu suke cikinmu annabi muhammad malumas ka ce fattamal walidu haritha sai ya tuhumanci al'arith al'arith na can fa ya damu ma don aike bai zo ba Ga shi an kawo labari ya yi rida har ma yana neman ya kashe manzon manzon Allah manzon Allah ce to kenan tun da ya haka ni ma zan bari ya dandani kudansa manzala ce Khalid bin Walid ina kake yace gani manzala ce tashi da saya Manzala ya hada Khalid bin Walid da sojoji yace ka bi su ka kai zuwa gare su amma in ka kai hakuri yi bincike tukunna Allahu akbar su mutanen sun fito akwai in ka je karkashin wanga ayan in ka je karkashin wanga hadithin kaga riwaya daban-daban su nan akwai riwayan da aka ce sun fito har sun kusa kai madina ba su da labarin abin aka shirya musu madina shi sa khalid bin na fita bai yi wani miles ba shi ya gamu da su da ya gamu da su khalid bin shi sauka kan dokinsa ya taka ya ce al'arif lafiya mai ke samun ka muna zaune ka zaurin manzan allah ka ce ka karbi addinin musulunci kuma labari ya zo cewa an aiko maka walid har ma da walid ya zo kaki ki yadda har ma za ka nemi ka kashe walid walid ya gaya muna ya sallake rijiya da baya baya ne shi yasa manzo Allah ya aiko ni ne yi maganin ku yanzu mun ji labarin shi kai ma labari ke tafiye da kai sai al-harith ya ce wallazi ba'atha muhammadin bihaq ya ce na ransa da wanda ya aiko manzo Allah da gaskiya ban ga manzon manzon Allah ba ni ban sama wa kaki ba wane ne walid a ce walid bin ukwa ya ce na ransa da wanda ya aiko manzo Allah da gaskiya ido nan ga bai ga walidi ba sai ya ce to shikenan naji idon ka bai ga walidi me ya kawo ku nan ya mun jira muka jira muka jira muka jira labari bai zo ba kwana ɗaya ya zo bai zo ba gari ya waye yi bai zo kwana uku ga dukiyan muka ji tsoro ko wani abu ya faru ne ko wahayi ya sauko kanmu ne ko manzo Allah ya yi hushi ne yace bai karban mu muka ce to za mu dauko mu da matan mu da yaranmu da dukiyan garin mu ma inda mun ya dauko da shi mu kawo gaban manzo Allah ta abin da ya kawo mu kenan yace haka yace yace to mu je wurin manzo Allah Shi kenan shi aka zo wurin Annabi Muhammad ana kai wurin manzo Allah to al-arif lafiya yace manzo Allah na jira ina jiran dan aikinka ko ya zo bai zo ba sai na kira dattawa ga sunan yace musu jama'a mun jira manzo Allah kuma na san manzo Allah bai saba alkawari mun jira dan aikin manzo Allah bai zo ba kaka manzo Allah muka ce to tunda dan aikin ka bai zo ba kai kuma manzo ne to wallahi mu da kanmu za mu zo da kanmu da dukiyar mu za mu zo gaban ka abin da ya kawo mu kenan manzo Allah ce Walid bin Ukba lafiya je shi sai ce manzo Allah gaskiya ni na ji tsoro ne na juyo na zo ga wayannan jama'an ga manzo Allah ga Walid manzo Allah sai daga kai shiga Jibril ya sauko Allahu akbar ya الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا الله يتدعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إن جاءكم فاسق بنبأ إن ون فاسقي in wani mai nakon labari ya zo muku da labari game da wa'ansu mutane labari mai girma kagan ce bi na ba'in labari ne wanda yake in ba ya hankali ba ya iya raba mutane labari ne ya iya barka tumanci wani labari ne ya iya kawo kiyayya labari ne ya iya bar fada ya zo labari ne ya iya bari ya raba tsakanin na mace da namiji labari ne ya iya kawo rarrabuwa ta fani al'ummar musulmi labari ne ya iya rarraba alusunna wal jama'a in ka ji wannan labarin nan Allah ya ce kwantar da hankalinka me zaka yace fata bayyanu fata bayyanu fata bayyanu kaga ba da kowa Allah ke magana da mu'mina yake magana da ka ji labari da na ji labari da kun ji labari a a a salamu alaikum alaikum salam alhaji adama baka ji ba alhaji yakubu yayi kaza yayi kaza yayi kaza ce to ba damuwa Allah ya ce alhaji adama kaka bari labarin ya baka tsoro ana iya gaya maka magana ka razana ashe haka ne a aka kai haka nan kwantar da hankalinka Allah ya ce Allah ke gaya maka ba wani ba fatabayyanu kwantar da hankalinka fata fatathabbatu ka ce ma wani malam kaga magana ka yi zan bincika ana zuwa ka ce maka malam matanka ta yi kaza matanka ta yi kaza an ganta da wani an ganta da wani ita da wani su yi kaza su yi kaza to ba damuwa kaka bari ka ya motsa gaba daya ce malam kaji na ji naka kwantar da hankalinka ita ma zan kira an ji ya labari yake fata bayyanu ya ku bayan Allah fata bayyanu akwai wasu mutane ya ku bayan Allah son ku gane in ba ku sani ba ku gane wallahi akwai mutanen da zai zauna ya kirkilo labari ya dora da mutane labari ya yi kama da gaskiya guni ya yi kama da kashi amma in ba a taba maka ba shi yana maka komai aka fari kan mutane gaskiya ne magana da muke farin ga ba ka gane gaskiya ne shi in ya ci in ya kai gare ka wani ya maka yanzu muna zamanin labarai labarai ga labarin facebook ga labarin whatsapp ga labarin instagram ga labari labari kuna nan cikin facebook shikenan assalamu alaikum alaikum salam jama'a na kawo labari Allah ce fasiki ne fasiki ne fasiki ne jama'a ba ku ji ba Allah ce fasiki ne duk wanda ya kunna facebook ya ce salamu alaikum wa alaikum salam jama'a ga labari Allah ce fasiki ne lafiya in ja akun fasik bi na ba'in Allah ce ku kwantar da hankalinku me rakwai ku yi fata bayyano ai tabbatu yana magana nan kwantar da hankali lafiya fara bincike fara bincike an turo audio salamu alaikum alaikum sa jama'a ga labarin da nijo Allah ya ce fasik in ja ja'akum fasikun bi nabain Allah ce ka guji oniyon nan kana nakalawa kana bayarwa kana aika fata bayanu kwantar da hankali kai bincike kun san ma'anar fata bayanu ni'ima yana daga cikin ni'ima da hikima Allah ya ce fata bayanu in ba don fata bayanu ba ni da kai duka mun shiga cikin magana an maka amin a yi ma babanka a yi ma babana a yi ma matanka a yi ma matana a yi ma ɗiyanka a yi ma kowa shi yasa Allah ce ban yadda a cutar da ku ba kowane labari za kawo kaina kanka kansu kanki kai duba ko dan iska na ka kawo labarin shi Allah ce kwantar da hankali ku bincika duba yadda Walid bin Ukuba ya je ya gyara manzon Allah ya Rasulullah ya kai manzon Allah sun yi ridda har ma da su kashe ni su gudi kuma yayi kama da kashi kai bayan labarin ba ku labari a cikin wanga riwayan ga baki daya wanda imamu albani ya kawo shi a cikin as-silsilatu sahiha Imam albani ya ce hadisin ya inganta Khalid ibn Walid ya kai garin ma akwai labarin aka ce Khalid Walid ya kai garin manzo ce Khalid in ka kai kwantar da hankalinka shi Khalid Walid ya kwantar da hankali she ya ce ma daya ya ce ba mu kan musu da yaki shiga ka je ka bincika ya lamarin su yake ya ce Khalid Walid ya zan yi ya ce mu jira shi lokacin sallah ya kai an ce siri da ko to mu jira lokacin sallah ya kai Allahu akbar ku ga yadda aka yi fata bayyanu ku ji yadda aka yi fata bayyanu wallahi in baka yi ba shi Allah ya yi maganin ka in ana kawo labaran mutane kana jin dadin ji ba bincike kana auka da mutane ka auka da mutane ka auka da mutane akwai ranan ka, akwai ranan ki, in ranan kai kai kai na kama ba karya bane Allah zai dora maka magana ne daidai da kai eh kai kuma yi ne ku ji fata bayyanu da khalid bin walid ya kai sai ya ce ma dan aiken shi za mu bincika tukun da mun zo yaki amma mun bincika ya ce a jira lokacin sallah ya kai ai an ce su yi rida jama'a wanda ya rida yana sallah bai sallah shekali wani ya ce bari sallah ya kai ka shiga wurin malam yana shiga sallah na kai Sheikh Ali Walid ya ji suna Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح سنة كرا سلا سيدا أيكي خالي وليد sallah ya kai na gaya kiran sallah ce kwantar da hankalin kare zuwa mu kare ba sun yi kiran sallah to mu ji bene ne suna jin kadan she yana kallo ana shiga ana taruwa ana taruwa ya ga an shiga cikin masallaci liman ya shigo an tare ikama liman ya shiga gaba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim a'a wanda kace suka yi ridda kenan suke sallah Allahu akbar fatabayyanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خل ولي da ce to ba damuwa tun da aka ba mu jira kuma ko sallah akwai sallan da zai biyo ga aka ce sallah ya zo la'asar ya zo suka yi magaruba ya zo suka yi isha ya zo suka yi halwali na kallon al'amuran musulunci ana zaune ana nasiha qala Allah aya lokaci ya kai dan su ya zauna ana wazi ana jin hadisai yace kai labarin da ba gaskiya bane bayyana inda Khalid bai bincika ba kamar yadda ni da kai ba mu bincike da kaiwan Khalid dama haushi kun san mutanen Ghana mutanen Afirka dama haushi na nan shi ya ce abi dama abi hagu shi aka kai musu hari sai an gama kashe su sannan da a zuwa ce kamar ba mu sani ba sha Allah ce saboda ba mu sanin nan ba saboda da na sanin nan fata bayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ku bincike ku bayyana ku gani ku tabbatar an tusibu qauman bi jahala ka ku auka da mutane bi jahala akan jahilci ba ku san abin da ya auku ba kai ba ba bane kai ba Allah bane baka san gaibi ba in an gaya maka labari yanzu baka taba ji ba shi aka gaya maka da ka san gaskiya ne malam latif yayi kaza ustaz yayi kaza alhaji yayi kaza Allah ce kuntar da hankalinku fatabayyano almajirai kuna talibtaka shehu dayanku ya zo da labarin guda Allah ce ku tintin hankali ku fita bayyano mata kuna abuta sai wata ta zo baki ji ba ta ce kaza Allah ce a kwantar da hankali ki fata bayyanu an tusibu qauman bi jan'ala فتصبحوا على ما فعلتم Allahu الله Allahu الله أكبر فتبينوا maluma suka ce in ana neman addinin da ya kiyaye mutuncin dan adam ba addini ba addinin da yake addinin musulunci shi yasa cikin musulunci akwai wani course da ake kiransa Islamic Fundamental Human Rights Islamic Fundamental Human Rights Allah bai yadda an kawo magana kai aiki da shi ba ko kai ne wa Allah ce fata bayyana a kwantar da hankali ai bincike ya ku bayan Allah a bincika a tabbatar magana aka ne ko ba aka domin dan adam na iya komi Khalid sannan da Khalid ya samu wannan labarin sai ce al'arif ibn dirar ya ce al'arif manzo Allah ya jira ka baka zo ba lafiya ya ce muna shiri ma da zo kenan da ku zo ina ce mun jira dan aiken manzo Allah dan aiken manzo Allah ai manzo Allah ya aiko walid ibn uqba ba ku gan shi ba suka ce wallahi wallazi ba'atha muhammadan bi haqqin ma ra'ayna rasula rasulillah sallallahu alaihi wasallam magana wata gari don Allah yanzu an cutar da juna zan tambaye ku haka muna bincike ba mu bincike da mun ji shan mutu yi ji kun sami da ba mu bincike dama kan a kawo labarin kiyayya na cikin zuciyarka kan a kawo labarin ne kiyayya na cikin zuciyar kana haushi kana zaune kana Allah Allah kana Allah Allah duba diwa mu suna zaune fa shi kullum mugun labari ke so ya ji mugun labari shi sa in dama abin da yake son ya ji kenan shi labarin ya zo akwai bincike kuma zukatanmu bai da kyau qulubuna matat bi asharati ashiya intabahna min an-nawm washtaghalna bi uyubin nas thumma tarakna uyubana mun tashi kwana muna fama Me alaji ya faru ya faru cikin gidan alaji mai malam wani yayi mai alaji wani yayi mai sarki wani yayi sarki kana fada wani ya kawo maka labari an ce sarki wani ya yi kaza Allah ce kwanta da hankali ga fata bayyano fata bayyano an tusibu kauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin hadithin da Sulaiman ibn Buraida ya rawaito hadithin sahih Imam Muslim ya fito na hadisin a cikin littafinsa ja Sulaiman ibn Buraida ce, ja ma'iz ibn Malik ila Rasulillah ma'iz ibn Malik ya zaura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shigowar malik ya ce ya rasulallah ya ce ya kai annabi muhammad ya rasulallah ya kai ma'aikin allah tahirni ka sarkake ni yi min haddi manzo Allah ya ce wai hak wai hak wai hak irji irji irji fastaghfirillah ma'iz ya shigo cikin masallaci ya ce ya rasulallah ya kai annabi muhammad tahir ni ka sarkake ni ka san manzo Allah ba larabe ne ya iya larabci da ma'iz ya ce masa ka sarkake ni sai manzo Allah ya ce manzo Allah ya gano yayi laifi kenan kaga in ni ne ko kai ko manyan mu ko dattawan mu ko malumman mu ko yan buga buga me kai ko ba ka ba me kai manzo Allah ya ki tambaya me kai don manzo Allah tabi'an da Allah ya halice shi da shi shine rashin jin dadin rashin jin dadin jin labaran mutane mazala bai sai ji shi mazala ce ma'iz tun da ka ce tsahir ni yi laifi ne wai a kai tunka ka kai magana ko maka roki gafar? Allah ya yafe maka wallahi ba ta mutum irin manzo Allah ba ba ta mutum irin manzo Allah ba wani ya shigo cikin masallaci ya ce na yi laifi inda ni da kai ne inda ni ne anas ko kai ko samarinmu ko wanda suke da wai suna su gyara zango wani ya zai ce na yi laifi to zo zo zo zo zo jama ku jira mu akwai magana lafiya labari in kaga kana jin dadin jin labaran mutane na ran ransa da Allah zuciyanka zuciyan banza ne matsala ce ya ma'iz koma kaka gaya min komi je ka roki Allah gafara ya yafe maka matsala ya wuce bar shi shi bi ta gaba ya ce ya rasulallah tahir ne manzala ni na kawo kaina na ce a sarkake ni matsala ce wai haka ya ma'iz irje koma ka allah gafara ya yafe maka kai dan wanka ya gaya maka ya yi laifi ko dan wanka ya ce yana cikin kunci bai tun me maka bayani ba kana bincike ka gane me ke faruwa amma manzon allah ka ji manzon allah fa shugaban duniya da lahira ya taba yanka nama ya ci ya daga kai manzo Allah ya ji dadin naman ya ji dadin naman manzo Allah ce zan muku wani magana sabai suka ce wani magana ne ya ce in an kai tashin kiyama in an tara ka'in da na'i ni ne shugaba Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai magana da Allah shi maji dadin Allah ba dadin Allah ranan da kowa bai magana da Allah Allah zai ce manzo Allah yi sujada daga kai yi magana da ni na saurare ka filin ga filin filin filin wahala ne ana cikin wahala ana cikin damuwa amma kai manzo Allah wanda kake son in fidda shi cikin damuwa ga ya mini ga aljanna na ce ka kai in ba kai ba ka abude ma'iz na tambayansa na yi laifi manzo Allah ce ko ma ka roki gafara Allah ya fi maka haba don Allah ba mu yi haka nan shi sa zaman ya yi kyau domin shugaban mutumin kirki ne tabi'o'in na da kyau amma tabi'o'in mu bai da kyau wani labarin da ke fita ma wanda ka yi da'awan masoyinka shi ke fita da labarinka inda za a bi manzo Allah da ka'idan da manzo Allah ya shefi fida da duniya ta yi zama ta zauna lafiya manzo Allah ya ce wai aka irje tub ila Allah fastaghfir watub ilai sahudu sai ya koma ya ce ya rasulallah ya kai manzo ni ma'iz ni ma'iz ni nace a sarkake ni kaga ga manzo Allah na korawa sahabi Allahu akbar sahabin da kansa na cewa na yi laifi na yadda da hukuncin Allah kaina sahabin ke da ban mamaki ko manzo Allah ke da ban mamaki Allahu akbar kai ma ka boye naka wani ya iya zo Kaji o Kaji, zan gwada muku siffofinmu Allah kiyaye in nace siffofinmu wa'insu cikinmu ya iya yonga ko kuma ran da zai wanga maganan ga ya yi zina da mata uku Allah kiyaye ya yi asuba ya yi da rana ya yi bayan sallar la'asar mata uku she ya ga wani zata wani zai wuce ya wani kalli na mace duk duk mata yake kallo mata yake kallo shi ya gama zina da mata uku wani ya dan yi kalli wani ya yi na yi babba guda fa babba guda wani ne ake ce masa ana karatu aka ce to in ka yi kallo na farko shi an yafe maka na biyu ma kama an yafe maka kama hadisi aka yi zo da shi na hukumar zallacin an zana maka zunubi to shi da ke sauraron hadisin wurin malam na jin kamar malam nuriya ne she daga hannu ya ce malam na yi babba guda don na sa ido sau guda ban fite ba bai ba ku kunya ba ka jin kunya ba na jin kunya ka yi laifin da ya iya gama mutu kai sa wuta wani ya yi kankani kana gulma kuma ka san laifinka ya fi nashi ko kuma a'a abinda da ya yi kuka zauna kuna maganan nan ku da ka zana kuna maganan nan abinda ku wani yayi kuke maganan kun san kanku Allah ya sani kuma ku yi wani bambancin ku da shi ne nashi ya fito Allah bai fidda da naku ba Mazala ce irje koma ka tuba yana cewa matsala na ji na san batun tuba amma na zo ne na ji an ce a kur'anance a sunnance wanda ya zina a jajjefe shi manzo Allah ba wanda ya kama ni na kawo kaina shi yasa Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas Allahu akbar Allah ce tunda nake al'umma ba wanda suka kai ku kun fi kowa yace ni na kawo kaina ba wani ya kawo ni ba ni na kawo kaina amin hukunci Allahu akbar manzo Allah yayi ko bai manzo Allah ya yi hukuncin ko bai yi ba ai da ma Allah ya ce bayyanu ko sai manzo Allah ya ce farko manzo Allah ya ce ya koma shi manzo Allah ya ce musabbai da suka san ma'iz manzo Allah ya ce abihi junun ku bincika min ko mahaukaci ne mahaukaci ne zinan da ya tafi balash bai ma mahaukaci kuncin zina <laughs> suka ce manzo Allah ma'iz <laughs> mun san shi ba mahaukaci bai. far far away from madness ba mahaukaci ba mun san shi shi manzo Allah ce to naji Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya ce masa sahabi guda tashi je wurin bakin shi ka sa hancinka ka duba min ko ya bugu ne in ya bugu shi ma ba zan mai hukunci ba manzo Allah na fama ya mai da ya mai da mahaiz shi sallace fata bayyana mutum ya kawo labarin kanshi ba wani ya kawo ba shi da kanshi manzala na fama ya yi bincike a mai rangwani kun kuna fama ku ci mutunci kuna fama ku sa kunya kuna fama ku tozarta manzala da Allah ya bashi duniya da lahira yana faman ya suturta yana faman ya yi rahama yana fama ya yi jin kai bambanci mu da al'umman farko kenan in kaga sabanin ga da shiga tsakanin wallahi in ba don masu kai kawo ba da rashin binciken jagorori ba da fada mu bai kai haka ba amma ba bincike ba bincike umar bin khattab umar ibn khattab an kawo wata bauyin allah wurin umar umar ya ce a wuce da ita a ja mata bulala ta yi zina aka ce umar mun ganta tana zina umar ya ce a ja mata bulala za a wuce da ita ana gaba faka-faka za a yi a sunan shi za a a jefe ta ta yi zina sai ali ya gamu da su ali ya ce lafiya suka ce ta yi zina ne ta yi zina eh an kama ya ce e an kama za a yi hukunci ali ya ce ba hukunci ku bani ta mu koma ana zaune shiga ta nan ta komo tana baya ali na gaba ga umar zaune shi umar na maya lafiya ali shai ali ya ce ma shanuwa ya kake sun ya kace a jajjajjafi wanci shai ce labari ya zo ta yi zina shi ali ya ce ka bincike sosai ya ce iya bincike na ya tabbata ta yi zina ya ce kaga wance ba gaya maka gaskiya ba kabila kaza unguwa kaza maukaciya ne ba ta da lafiya wa ya gaya maka zai yi ma cikin haukan ne cikin haukan ne aka yi zina da ita manzo Allah kuma ya ce rufi alkalamu an thalathin an daga alkalami kan mutane uku almajnun mahaukaci har lokacin da zai wayo umar ya ce subhanallah yanzu a ji bincike ce a'a ba wani bincike tun da akwai ihtimalin mahaukaciya ne magana ya kari shek umar ya fara yana allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lafiya yana ce Ali Allah saka maka da alkhair Allahu akbar ce Allah na gode maka da kabar Ali yayi bincike ban saka kaina cikin damuwa ba in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman jahala. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم يا يوزفني يا يا يوه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله أكبر so nawa yanzu ina muku bayani ga cikin zango yanzu aka auratayya da yawa ya bata saboda rashin bincike masu gulma cikin gida sun raba aure da gulma sarakai na fada saboda ba bincika labari ba malumin Ali sunna na rigima don kowa bai bincike kowa an kawo labari ba bincike tun da kan wani ne na yadda tun da kan wani ne na yadda samari da samari na gaba tun da kan wani ne na yadda ba bincike sam manyan mutane ga su kana gani ga manya ga dattawa da an kawo labari sun yadda shi ke sha yanke hukunci yanzu na baku labarin ga kuna gaba wani suna gaba wani su ba su shiri lafiya saboda labari da aka kawo bai bincike ba wani bi da ya take just one second ya yi bincike ba wannan gaban masu gulma na kai kawo shi sa manzo Allah ya ce wallahi mai kai kawo mai gulma wallahi bai shiga aljanna shi an kankari gulma eh masu kai kawo mai gulma baka ji ba baka ji ba mai an aika audio in ana neman annamimi masu aika audio annamimi kenan a baka ji ba a za a aiko maka audio da an aiko mai shi mutum guda ya aiko mai shaidan da mutane goma shi mai aika manzo Allah ya ce a gaya maka ramin kabarin ka za a hasa wutan jahannama ciki Allahu akbar ba bincike za ka mu yi mutane labarai kan mutane mu yi mutane hukunci ba bincike kana gaba da yau bincika wasu ne kana gaba da wani shekara biyar shekara goma saboda wani labarin da baka bincika ba magana na cikin kanka kurum allah sulaiman sulaiman ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سليمان ubangiji Allah na ba wani labarin Suleiman kuji kuji ba annabin Allah Allah na gaya da manzon Allah yanda Suleiman ya yi bincike bincike fa ba kan ba kan mutum ba ba kan mutum ba dabba ta hakinta lafiya an kai za an kai gire sun sun ita ke ma annabi suleiman bincike ita ke ma annabi suleiman bincike na ake samun ruwa a samu ruwa a yi alwala suleiman annabi suleiman ya haka ya yi aka bai ganta ma sha Allah ya gyara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai manzo Allah kawo kawo manzo Allah kai komi Allah ke fira da shi Allah na gyara annabi muhammad وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون يعلمون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تب وما ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر يعني سليمان هكا هكا يجي هود هود شرم هود هود شرم يجي كاي والله نعم أزابا هود هود lokacin sallah kai ba mu ganki ba to kin sha azaba shi yace awla azbahanna dama sun su kaza ne zan yanka ayi romo sai kuma yace awla yatiyanni bi sultanin mubin malumin tafsiri na bada labari suka ce da yake hudu hudu labarai da shi ke kawowa shi yasa da aka ce an kashe shi wasu sun ji dadi mun kashe shi ko a yanka shi a yi romo mutane na ce a magani shi kenan shaɗin sulaiman ya ce a'a aula ya tiyanni bi sultanin mubin amma ya kawo hujja wanga duka ya kare <laughs> ana zaune famakan tsagairu roba'i jim kada ba da jima ba ga hudu hudu zuwa annabi sulaiman ya yi hushi in ka iya bin shugaba ka kare lafiya <laughs> Allah shi yasa da ya sauko daga nisa bai sauko na su shi ya sauko daga nisa yana saukowa fi shi ajiye wannan ya ajiye wannan ya maci ya maci ya gaba na sulaiman shi ya rasa ya haka musa ce kai sa'a A kasan na gaba da kai shi ya ce ya ce da annabi sulaiman hattu bi malam تحط به ina da labarin da baka da shi wani labari ne shi ce waji ituka saba'in bi na ba'in na zo maka da labari ingantaccen labari labari ne yaqin ya ce ita fadin na ji إني وجدت امرأة تملكهم ruwa من tana da sarauta tana da al'arshe duka ba ruwa na, تنادى ai ba wannan ba. وجدتها وقومها نعم يسجدون للشمس من دون الله لا فيها أبرا الله أنا سجدها يتي تو إندا نيكي سجي كنا الله أكبر يتي يسجدون للشمس من دون الله سنة ما ونير خليتا الله رانا سجدا كما باي الله آبان يدادا ونم ban yadda ba ni Sulaiman na kai kawo ce, duniyan ga ni Sulaiman ina nan wani na yi ma Allah wani na yi ma wani Allah sujada ni Sulaiman ban kwana shai na komo da shai ma Allah sujada amma ana tara Allah da wani a nuna wani ma ce wai shi Allah ne wai suna ce wai yi usulubi na banza aikin banza aikin wofi ana cin mutuncin Allah za a yi difendi wai usulubin maganar nan usulubi ta nan ga ya ci gidansu malami mu malami ne yaurawa Allah kiyaye shi ai ana yabon usulubin sa malam na da usulubi ko to she gashi jiya da ga mun tashi gwamna wai shi ma bai da usulubi bai kama bai kama mutuna <laughs> lafiya wai zai kama masu laifi ana tura su bayan abu kamar akuyoyi a'a nan fa sai da su kama mutane suke da su in mutum ya lafiya ke da shi cikuki ya shake yi ka gani ko ai malamin ya fi kowa usulubi usulubi malamin daura to bom bai da usulubi duk lokacin da kake abu in bai ma wani ba da munafuncin da yake kalubalantar da'awa shine usulubi Allah mu da irin wannan abin annabi suleiman na ce yana bayan ce ana yi ma wani sujada koma bai Allah ni suleiman na raye bai yi fa hududu bai yi fa bai gan su hankalinsa ya tashi ya ce wallahi in ana yi rana sujada ban kwana shi dukansu su yi ma Allah sujada hudu na jin daɗi yana jin daɗi akwai ruwan da aka ce shi ya ce Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul abgha fi yukhrijul khaba'a fi samai wal ard wa ya'lamu ma tubdu wa ya'lamu wa ma tu'linun sai shi kuma da kanshi ce Allahu la ilaha illa wa rabbul arshil azim kaga labarin na da dadi ko labarin ga ya iya kawo yaki ko bai kawo yaki ai mutuwa ko bai mutuwa Hudu-Hudu na jin dadi annabi sallallahu alaihi bar jin dadi tukunna yace ya zai yace qala sananzur asadaqta am kunta min al ce labari yayi dadi amma ni ni ba dolo bane ni mai hankali ni ba annabi ne ai imani da Allah labarin kanga sananzur za mu je mu bincika mu tabbatar a sadaqta kai gaskiya am kunta minal kadhibin ko kariya kake ya laita shi'arul mu'minin inda kana wannan ina wannan malam bar mu kwantar da hankali mu bincika gaskiya ne ko kariya ne an kawo mana labari an kawo mana labari amma annabi suleiman na cewa nanzur a sadaqta am kunta minal kadhibin inda annabi Sulaiman bai bincike ba shi ya auka musu duk da cewa mushrikai ne ka ji ba annabin Allah qala sananzur asadaqta am kunta min al limamin sunna kana zaune shi ne zai ce liman baka ji ba kwanta da hankali ka sananzur asadaqta am kunta min alkazibin naibi ali sunna kana nan shagawa ka maka labari liman yayi kaza yayi kaza Kana sananzur asadaqta am kunta min alkazibin dattawa an kawo muku labari zauna zauna malam mai labarin zauna lafiya sananzur asadaqta am kunta min alkazibin an kawo miki labari ki ce wancan zauna lafiya kan ki ko ina labarin wancan nan sanunzur asadaqti am kunti min alkazibi aboki kuna turai an kawo labari an kawo gulma wanda ya kawo gulman sai ka bashi ya ci ya sha yana zaune zai tashi balan ka cika ko shi zauna lafiya zan bincika asadaqta am kunta min alkazibi Allahu akbar in da muna haka da mun zauna lafiya da ba mu rigima in ya kai kaina ni anas shan ce baba baba baka bincika ba inda ka bincika ne maganin gare zo ba bincike ba alhaji ba ku bincika ba amma ya kai kan wani ni bincike kai kana son ke kina son a bincika kai kana son a bincika magana kai kanka ni ma ina son a bincika amma na wani mun yanke shawara ka zama police first complainant shi ke da gaskiya amma ba annabi شيتي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين da aka yi binciken karshe da bilkis da jama'a duka suka musulmai akwai ruwa da aka ce ma annabi suleiman ya aure ta da bincike in ja a ja'akum fasikun bi naba'in ta fatabayyin shi sa duwan labarin da aka taba gaya maka daga yau tashi je ka bincika zai yi kana zaune kai shekara goma ko duma muna iya ma an kawo labari she in ce he ubaidu maganan kan gafa zan bincika a ni ban ce ka bincika bu ni dai na gaya maka ne kai dai a bar magana ba muna haka cikin labarai 85% jawabin da ke in ka ce za ka bincika jawabin da ke biwa baki malam na ji maganan ganin na son bincika wallahi ni ni dai da don ni ne da ka bar maganan in bar shi me yasa ka kawo ni wance ke dai na je gaya miki ne ki san zaman ki da ita eh zan bincika ne in kai karshe don in san zamana da ita you don't do that you do not do that we just want to judge people just like that kaga karatun ga kai kanka ka san dewa mun ji kunya sarki ya ji kunya malam ya ji kunya samari ya ji kunya mu duka mun ji kunya Allahu akbar duka mun ji kunya duka mun ji kunya ga qur'ani muna hauka da yunga yunga wallahi yunga yunga akwai wani labari da yau za ta shi bincike wallahi an shirya gaban shekara goma ya kare mai gulman na nan wani ya zai maka gulma fa ya raba ka da wani yana shiri da shi yana shiri da kai shi kuma na nan shi sa Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين akwai yaron da muke tafsiri da shi ina tafsiri kun ga lungun wurin zaman sa kenan ashe ciwo ciwon hanta na damun shi kaga ga wurin zaman sa mansa da kansa ta nemi kudi ta je ta mai jinya aka mai operation ita da kansa ita da kanta ke kai shi kowane rana kowane sati in ta kai hospital da alura da magani 1200 every week ta yi ta yi jiya suka shigo lafiya ta ce malam mun yi mun kai inda yanzu babu iyawa kudin operation ta ce malam an riga an yi operation jinyan ma na riga na yi wani me nan ta ce malam yanzu abin da nake son daru hadis kuma ne ku ba mu 1002 kowane sati inda mu har ya samu lafiya 1002 ga mutum guda na iya daga hannunsa salamu alaikum malam na biya 1002 shi ke na magana ya kare wanda ma ke turai yanzu dolar nan 1002 ne in ka ba mu 100 dollars ai mai jinya sati daya Allahu akbar in ma ba samu mutum guda ba kaga yanzu masallacin ga Allahu akbar mun kare khutba wanga ya ce alhaji kuma ya ce ga 100 babanmu kuma ya ce ga 100 alhaji adamu ya ce ga 100 mutane goma sha biyu 100,002 kenan yaron da muke tafsiri da shi ya samu lafiya da ikon Allah Allahu akbar kusa nuka aljihu duk wanda ke neman lafiya wurin Allah duk wanda ke neman wani wurin Allah duk wanda ke da wani bukata wurin Allah taimaka mun ga yaron kai ma Allah ya taimaka maka kana da wani bukata Allahu akbar ga wani ya kawo 100 ga daya ga biyu nan dan Allah ku bar mu bashi kudin jinyar sa na mu sauka kan minbarin ka kuma ya sa nusu aljihu ya ku bayan Allah ina shigo ina zaune shi shigo ya zo kuma ya gaida ni ka gan shi kaman akwai lafiya ce malam ba lafiya hanta hanta zai yi naka yanzu ba lafiya baka sani ba ba da kudin ka ce Allah ba ni lafiya zai yi kana bayarwa shi Allah ce to na warkar da kai baka sani ba kana ciwo baka sani ba aka warkar da kai ko baka sani ba eh Allah na wannan akwai hadisin da manzo Allah ya ce ku nemi lafiya da sadakoki ku taimaka fi sabilillah ku 100 100 in masu 100 ba su bayarwa masu 50 ku bani in masu 50 ba su bayarwa masu 20 ga nasu ku bayar ku bar mu rufa ma yaron nan asiri mu da shi ke karatu masallacin nan ya kai mutum guda ya ce malam yaron ma na doki nauyinsa Allahu to malam Allah saka maka alkhairi ga wani ya taro kudi ya kawo don Allah ku bar mu tara wannan kudin nan sannan mu sauka ku bar mu tara wannan kudin nan sannan mu sauka wanda zai iya bamu kuma ka iya ka bamu mu ba su kamar wata guda sati hudu kenan wata guda in sun tafi bamu ganin su she kuma sabon wata اللهم العافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا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 نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين إن زي الدور وكونا دقها المشي كوا دقها النسا manzo Allah yana kutuba yana addu'a bai daga hannu da ya kai wurin neman ruwa shi daga hannu don Allah ka daga hannunka ba girman kai ciki kowa ya daga zai kai kurun ake jiran ka daga hannu kun gane اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين